Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana uku ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku cewa kungiyoyin nakasassun Nijar sun yi addu'o'in zaman lafiya albarkacin ranar tunawa da nakasassu ta duniya. Haka kuma za mu cewa kamar yadda yake a wasu sassan Najeriya mazauna birnin Jos sun kuka game da tsadan makamashin yin girki na gas. Muna ɗauki da rahoto na musamman daga Kamaru. Sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau Juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na Omicron saboda daga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a faɗin duniya. A wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a birnin Manila, daraktan yankin na hukumar WHO Takeshi Kasai ya faɗawa manema labarai cewa yayin da galibin kasashe a yankin ke ganin abubuwa na sauki inda adadin masu kamuwa da cutar da mace-mace ke raguwa nau'in omicron abin tuni ne kan cewa ya kamata kasashe su ci gaba da sa ido kada su saki jiki akwai hujjar da ke nuna cewa nau'in omicron na yaduwa cikin sauri yayin da aka samu labarin ɓullan nau'in a yau juma'a a australia da koriya ta kudu da singapore da malaysia da kuma india A watan da ya gabata ne hukumar WHO ta sanar da gano nau'in wanda aka yi wa lakabi da mai tada hankali. Masana kimiyya na kan tattara bayanai don gano illar da nau'in Omicron ka iya haddasawa da kuma yadda yake yaduwa. jami'an amurka na kara hurawa iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar iran suna cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske tehran take akan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a vienna ko a'a ba da dadewa ba za mu sani ko da gaske iran take ko a'a ina ga zuwa gobe ko cikin kwanaki biyu abinda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa kenan a jiya alhamis a lokacin da yake magana da manema labarai kafin ya bar birnin stockholm wasu masu nazari sun ce ta yiwu iran ta sauya alkiblar matsin lambar da ake yi mata ta yi amfani da dabarun zaman shawarwari don kokarin tsawaita tattaunawar da aka shirya da nufin farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 da ake kira jcpoa a takaice Ranar Litinin Amurka da Iran suka koma teburin ganawa ba ta kai tsaye ba a Vienna tare da wasu kasashe da ke zaman masu shiga tsakani suna kuma kokarin ganin bangarorin biyu sun koma kiyaye yarjejeniyar ta jcpoa a baya amurka da wakilan iran a zaman shawarwarin sun gana har sau biyar da ba su cimma wata matsaya ba a vienna daga watan afrilu zuwa yuni lokacin da iran ta ɗage zaman shawarwaran gabanin zaben shugaban ƙasarta da aka yi a wannan wata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata. Tana mai cewa ba za a aurar da mata ba ba tare da son ransu ba ko don warware wani rikici ko wata rigima. Dokar ta addini na zuwa ne bayan da 'yan Taliban da suka kwace ikon kasar da rikici ya daidaita a watan Agusta ke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya a kan su mutunta haƙoƙin bil'adama musamman na mata. Dokar wadda mai magana da yawon 'yan Taliban Zabihullah Mujahid ya fiddawa 'yan jarida ta ce akwai buƙatar a samu amincewar mata a lokacin ɗaurin su Babu wanda zai sa mata su yi aure a kan tilas ko a matsa masu lamba. Sama da kungiyoyi 60 ne suka buƙaci babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa wani kwamitin bincike da zai gano kwararren hujjoji akan mummunan saba haƙoƙin bil'adama a lokacin yaƙin Yemen da aka yi tsawon shekara bakwai, ciki har da yiwuwar laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyoyin ciki har da Amnesty International da Human Rights Watch sun ce batun na da mahimmanci. musamman bayan da hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta kada kuri'a a watan oktoba a kan rufe binciken zaluncin da aka aikata a yemen wasu ƙwararru sun ba da rahoton yiwuwar an aikata laifuffukan yaƙi a dukkan ɓangarorin kuri'ar da hukumar wadda mazauninta ke geneva ta kada wani babban koma baya ne ga kasashen yammaci nasara kuma ga rasha da china da bahrain da sauran kasashe. Yemen ta samu kanta cikin yanayin yaƙi tun daga shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen hufi da ke samun goyon bayan Iran suka kwace ikon sana babban birnin kasar da kuma galibin sassan arewacin kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a yayin da ake bukuku ranar nakasassu ta duniya yau ranar uku ga watan disamba kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar nijar sun yi taron addu'o'i albarkacin wannan rana don neman matsalar tsaron da ake fama da ita a kasar da makwabtanta inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karshe bayan allah wakilin murya amurka a mai silan wani barma ya aiko mana da karin bayani Ruruwan na kasassu maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar ƙungiyoyin su da ke unguwar Bandabari ta nan Yamai inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin Sahel. Malam Habibu Abdullahi shine shugaban ƙungiyar masu bukata ta musamman na yankin Yamai. Irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashin hankali na ɗauke mutane a ta kinafin ɗinsu na mutanenmu kuma da a can bisa furon wajibi ne dole ne gare mu yi wannan addu'a saboda abu ne yaki ne na ƙasa gaba ɗaya muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan kasa mu. Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri wanda a cewar su abu ne da zai amfani kasa fiye da yadda ake zato in ji mataimakin gwamnan Yamai Abduwada. Gaskiya abin ya yi kyau kuma Allah da ya karba su ma sun yi nazari sosai saboda matsalolin mu na tsaro da suka adabi kasar mu ta Nijar saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah. Tun da yau ranar su ce ta na nakasassu jurne international da de personnes a turance ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kumje ta kasasu sauran kungiyoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi su ma kasu tsaya ga yau kadai ranar tasu ya kamata su ɗauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku suna gayyata mutane suna gayyata mu muna zawa in Allah da ana yin wannan abu saboda ƙasar na tamu tana buƙatar addu'a halin da ake ciki sakamakon annobar corona da ta addabi duniya yasa ƙungiyoyin nakasassu kaita bikin na bana a maimakon shagulgula irin na nishadi sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Nijar. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar kungiyoyi ta FNPH. Akwai masu bida aiki a ƙara musu su ma ko sai abu lokaci wurin da an ka kara biyar bisa kai ga ɗarin nan muna so a kara bisa kai ga haka nan muna so kuma yaran mu duka da za su yin karatu Allah ubangiji ya sa duk ku shi alkawari a wuce a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata tunda mu ma yau kasar Nijar muna so mu tare da kowa daidai-daidai na kasasu na kasar Nijar ba mu san barace-baracen nan komi abin da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su. Alƙaluman kididdiga sun yi nunin cewa yawan nakasassu ya haura sama da mutum dubu ɗari takwas daga cikin mutane miliyan 22 da ke da su a nan Nijar saboda haka kungiyoyin kare hakkin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan hamsin na sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara da yadda za su samu abubuwan shafe wa kansu hawaye a fannoni da dama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger. a gaida sule mummuni barma kamar sauran sassan najeriya daban-daban ana ci gaba da kokawa da tsadar gas na yin girki a birnin jos hukumar ƙididdiga ta najeriya ne ta ce bisa ma'aunin tashin farashin kaya farashin gas ɗin ya ƙaru ne da kashi 9.61 cikin 100 a wata-wata da kuma kashi 34.51 cikin 100 a shekara-shekara ga ilyas kasimu da wannan rahoton a masana'antar yin guguru ta su malam mustapha makamashin iskar gas ne kawai yake iya bayar da harshen wutar da za ta iya gasar masara har ya zamo gurguru sai dai kuma gashi wannan makamashi na iskar gas mai muhimmanci ga talakan najeriya ya yi tsada sosai a jos arewa ta tsakiyar najeriya da ma faɗin najeriyar baki ɗaya. da abin da ake sayarwa da dubu uku da dari biyar dubu hudu yanzu ya zo dubu takwas da dari hudu ake siya to kaga ko a matsayin mu wanda muke sana'a mu dan mu ci riba dole ne mu ci ya shafi sana'a saboda dole sai mun samu mutane wanda suke ci a kasan mu su ma su samu like 6 kg muna siya 17 amma yanzu sai kana almost 4000 plus kamin ka refilling shi. it's not easy gashi yanzu ba kudi mutane suna fama ne yanzu za ka yi kokari ka nema kudin abinci ne ko ka nema kudin siya gas ne tsadar da makamashin gas ɗin ya yi a faɗin najeriya kamar yadda kamfanin samar da iskar gas ta najeriya wato nigeria liquefied natural gas ya faɗa a watan satumbar bana ba wani abu ya haifar da shi ba illa gazawar da dilolin gas din na najeriya suka yi wajen iya ɗauka da rarraba ton 450 na iskar gas din da kamfanin na nlng ya ware musu domin amfanin al'ummar kasar kamun ka ɗauki mota a nan ka je maka Legas ka zo maka da kayanka sai ka bata mai akalla ba ta sarrafa sai ka bata ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar a litan gas kenan za ka bata naira dubu ɗaya za ka bashi litan gas dubu ɗaya da ɗari biyar za ka bashi kuɗin abinci za ka bashi kuɗin hanya wanda yau kasan mu ta lalace sai ka ga ma'aikaci a hanya in ya ga mota musamman irin namu na gas sai ce to ai ya sa kwaɗayin abunsa a jiki saboda aiki motan kuɗi ne ba zai tunanin cewa nawa ka siya ba ba zai tunanin nawa za ka samu ba ba zai tunanin cewa kuma yaya yan kasa za su ji ba so duk da tausayawa da za ka yi da rangomi da za ka yi da wani abu da za ka to amma har ga Allah wani lokacin sai ka ci zarar ka mu masu amfani da gas muna amfani da shi kuma yana taimaka mana sosai ya fi wayansu kalanzir da su wayansu gawayin nan amma kuɗin ne ka ina ganin gwamnati ta yi wani abu a kai haka kuma tashin farashin makamashin na gas ya shafi farashin wasu makamasin da talakan najeriya ke amfani da su musamman gawayi eh gaskiya ya karanci amma kuma dama lokacin karancin shi ne amma da suka gas ya dan yi tsada sai suka dan boye wannan tsadar gawayi ya haifa mana fitina don abin da zaka siya ma tsada ne ke da shi ka sai abinci ka sai gawayi gawayi ya yi tsada gawayi dubu uku ina don shi batun ma gas ma mai sauki ne an zo kan su madara su siga su mai da siga nawa muke siya buɗa dubu biyar da ɗari biyar da ɗari bakwai yanzu dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar mai nawa muke siya jarka kaɗa dubu biyar dubu shida yanzu dubu ashirin da takwas da ɗari biyar madara nawa muke siya dubu sha hudu sha biyar yanzu dubu sittin da shida da ɗari biyar to kawo ko mutum gas abu ne ma mai sauki akan ragowar kayayyakin daga jos nigeria Ilyasu Kasimu, taskar VOA. A gaida Ilyasu Kasimu, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. To yanzu kuma ga uwar daba da ƙasar kamar zai shigo mana rahoton sana musamman. ziyaran aikin da alhaji aliyu mustapha ya yi a dukkanin fadin kasar jamhuriyar kamaru da farko dai ya fara da da birnin yahunde an da shugabannin al'umma hausawa da ma na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru suka yi masa barka da zuwa Allah ya ba baka ladan wannan hikimar da kai mu kuma ubangiji allah kamar da ka zo lafiya allah ya sa ka koma gida lafiya muna muna muna farin ciki da duk irin aikin da kake yi game da radio post america muna yaba aini duk aikin da kake yi a matsayin na hausawa ka kuma nan tukuci eh, tuka kawo mana na farko masu karin magana suna cewa ah, ah, mutum shi maraya ne a'a maraya wanda bai da gata ba wanda uwansa da uwansu ko ne to kai gata mu ne ta fannin luga ta fannin hadara da abubuwan da kake yau shekara aro aro domin ni na fara jin ka ya kusan shekara talatin <laughs> ya kusan shekara talatin to wannan babban abu ne ah, a na biyu ƙasan kamaru da ƙasa kamar ghana hausawa suna ciki 'yan ƙasa ne tsantsan da suke da su mukamai yau na kamar mu haka nan da kuma ana ji cewa abin da ike zuwa za a yi da mu za da bahaushe sabila da misali guda ɗaya zan baka a cikin kamarun ba jihar da za ka ji ba garin da za ka ji ba ƙauyen da za ka ji ba anguwan da za ka yi baka samu dan bahaushe baka samu bahaushe ba baka samu anguwan hausawa ba baka samu cewa da akwai sarkin hausawa a gare ba fasali duk yakin da ake a kasar nan cewa ya zama dukan mota zama daya bahaushe ya riga ya nuna wannan ai bahaushe shi in ne wannan a babu wani matsayi da dokan ƙasa. sai rage cewa ba zai iya takarawa ba babu shi shi dai ni ragwanci na rashin kwazo na ya hada ni cewa kada yi wannan abin nan ne sai kuma bindin gaundare alitama al'umman birnin sun yi murna da saukowar shugaban na sashen hausan da kowa sai yabawa yake yi suna yi masa barka da zuwa abin da zan faɗa kan mun murna da zuwa alhaji fa don rabon shi da shekara goma sha bakwai yau mu al'umman hausa da al'umman gaudire mu yi masa maraba mun yi murna mun yi murna da zuwan shi jama'an gaudire duk suna jiran ku mun ji daɗi mun yi amerika washington ya zo gaudire <laughs> ali mustapha mutum na ne ba na yau ba a faransa mun halu da si ba inda ba mu zaga ba duniya na san shi da gaske zuwan sanan kuma mun ji dadi mun yi masa mara ba. barkan ku da isowa mun munna da zuwan ku mun zo mun tare ku Allah ya sa kun zo lafiya za ku koma lafiya Allah ya albarka mun gode assalamu alaikum. ka ya kawo ka inda kake so wallahi saboda ido ne mai ganin ainihin da ba so amma kafa kan tilas in ya kai ka wani wuri kan kana so tafiya ne can na gode kwarai da su kuma albarkacin ka zana gayya wanda ya zai je ba na kuma sha muna gode subhanahu wata'ala da ya ɗauki da ba mu izini dan uwan mai kawo mana ziyara kun san ziyara abu ne mai karfi a cikin musulunci ya tako daga amurka ya zuwa ga dare duba mu kuma wannan ba shi ne farkon zuwan shi ba bambanta baya tun babbana na raye ya zo nan mu an yi taro ya zo da alhaji abu ya kuma gaskiya alhaji aliyu musafa ba abin da za mu ce maka allah ka maka da alheri allah mayar da kai lafiya wannan mutum da kake gwadawa allah sa ka mana gidan aljanna mun gode da hausawan gwamnati gaba daya su nema godiya mun ji daɗi da gaske mun gode mun gode allah ka da alheri haka zalika birnin cinikayyar kasar jamhuriyar kamaru duwala su ma ba a basu a baya ba wajen jinjinawa alhaji aliyu mustapha yanda ya zanto farkon mutum kwaya ɗaya tilo da ya haɗa wani taro na musamman tsakanin ƙungiyoyin mata da na matasa da kuma ƙungiyoyin fararen hula ga baki ɗaya min jin irin ba'asin bakin su na mutum da suke fuskanta. Shaɗin wannan taro ake wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ya da gaske magana ne mai mahimmanci wanda ba muna zama mu da mun mazaje muna tattauna amma wallahi mun taba samun tunanin cewa za mu zo da mata ba a tattauna da su a ji matsalolin su sai dai kamar in mace ta tana matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli na iri na rawa su kan zo su gamu. mu a matsayin mu na siyasa mu abubuwan da za mu don mu taimaka amma zauna da su gabaki da tattauna a ji matsalolin su ba ta baka ba to amma Allah ya da dai wannan taro ya zama na darasi saboda akwai wani lokaci da nake sauraron Shehu Muhammad Awal Garba ya dauki wani mutum wanda ana yawan ta wannan ma a cikin makarantun na gaba akwai abin da ya faru wani a lokacin ma na samu labarin lokacin da ke sauraron wannan shirin da muhammadu Aure ke gabatarwa da wasu da wasu malaman akwai yara waɗanda ake musu fiyari kamar da aka bayyana da su ba ma ai makaranta ba har da waɗanda ba sa karatu da su yana waɗanda ainihin iyaye iyaye suke tsoron bayyanawa ina magana ana kuka ne aka ba ta yau ta haihu shekara goma sha biyu sha biyu tana da yanzu mai wata hudu da ta da sha biyu da sha biyu to abu ne maganan take yi na maganan da yadda hannun a zuciya ne ba wai shi dai shi kana da ya mace kai kanka ba ni da namiji nake da shi amma duk ƴaƴan kowa ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin nan da kyau amma ana lalata mana yara anguwa wannan kan magana da za a gyara ne saboda akwai wani lokaci da nake sauraron shirin muhammadu awal garba ya dauki wani mutum wanda ana yawaita wannan ma a cikin makarantun na akwai abin da ya faru wani a lokacin ma na samu labarin lokacin da ke sauraron wannan shirin da muhammadu awal ke gabatarwa da wasu da wasu malamai akwai yara waɗanda ake musu fiyari kamar da aka bayyana da su ba ma 'yan makaranta ba har da waɗanda ba sa karatu da su yana waɗanda ainihin iyaye iyaye suke tsoron bayyanawa a wani lokacin da ake ɓoye su fyaɗen da ake wa yara ba wai cewa an ɓoye ne saboda wai ana kare hakkin wannan gidan ba ɓoyewa ake domin matikan ka kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka ja aka rufe shi ke ce za ki zama muguwa. matasa ba haƙuri muna so daga yau na samu mota zan da ɗan mata in sata mota mu je kilasi akwai kilasi mai zama ashirin ku za ka abu gani ka fita muna da yawa can muna kashe kuɗi da ba mu ma shi ko shi ba kuma ba a to muna da hanzari ba mu da hankali a neman tattalin arziki. Allah mu ka murna da zuwa mu suna farin ciki da wannan zuwa a matsayina na turaki mai kula da shirye-shirye na wannan fada don nuna muku mutane waɗanda suke gefen sarki sannan mayar ma Alkalin bada wanda zai muku maraba da zuwa sunan din mai martaba dan hussein yi lagora kamar da kuka shi na dai mun samu labarin zuwan kusan kamaru ta wurin alhaji eh, muhammad awal garba wanda ya sanar da mu cewa kuna zuwa to mun yi farin ciki mun ji daɗi kamar da maruge magana da su sarkin bambadawa cewa tun suna yara suke jin muryar yau gashi sun ganka mu ma haka ne an taba ganin ka ba sai dai muna ja layin na'ura to yau kuma gashi Allah ya kawo ka fadin to game daga shi na kamin dai nuna maka mutane wanda su yi sarki manyan fadawa hausa dai suna nan anguwan yau shekara ɗari da ɗaya yau da babu ya tabbatar da Allah da tsara ma fada a yau ba don wani abu saboda da babban bako da muka yi a Aliyu Mustapha wanda kowa da kowa ya samu shigo da shi kullum a gidan rediyo wanda a wata labarin duniya a gidan rediyo Muryar Amurka voice of america kenan saboda haka game da baro ya faɗa da cewa tun suna kanana suke jin muryar sako da wayo muka fara jin muryar sako ba shi har Allah ya san shi saboda haka yau mun saba mana muka barka da zuwa wannan babban fara ta mu da tudu tudu musamman ma wannan bada mai albarka da kuma tarihi dimbin tarihi wanda aka fara karanto maka kaɗan daga ciki aka baka saboda aka muna maka barka da zuwa yadda Allah ya sa ka shigo garin da lafiya Allah muna maka fata Allah ya sa kuma da lafiya amin ya samu da kuma lafiya masha Allah mun gode da ziyara Allah ba asiri kuma Allah ya bazu zumunci Allah kuma ya saka ake ba tare ba zama ka shi ba a nan zan da sa'a shi ma alhaji aliyu mustapha shugaban na sashen hausan na muryar amurka ya nuna farin cikinsa da ziyarar da ya kawo a ƙasar jamhuriyar kamaru da kuma yanda ya ga al'umman ƙasar suke zamantakewa a tsakanin su da farko awal ina so in yi wa allah godiya da ya bani iko zuwa wannan babbar muhimmiyar ƙasa ta kamaru kuma allah ya bani damar zagaye mayin biranen ta guda uku da suka hada da yawon da gaundare da kuma birnin na duwala yadda muke wannan tari ta da kai ya kuma bani damar saduwa da ɗaruruwan mutane ba kaɗan ba da manyan su da ƙananan su matansu da mazan su ya bani damar sauraren su da jin ƙorafe-ƙorafen su da abubuwan da ke cikin su da kuma irin bukatocinsu daga wajen mu misali mu sashen hausa na mura amurka da kuma mura amurka baki ɗayanta kamar da ka sani tunda da kai muka yi wannan zagaye din mun je birnin yawunde a wurin mun samu saduwa da manya-manyan hausa da ke zaune akan manya-manyan mukamai na gwamnatin kasar kamaru ah, wanda ba a taba samun mutane da suke irin kan wayannan mukamai din ba sannan ah, a birnin gandari mun samu mun zauna da shugabannin jama'a da suka hada da shi babban mai masauki alhaji muhammadu abu usmanu da kuma a ah, samun ziyarar gidajen rediyoyi kamar yadda muka yi abin yawo da kafin mu shigo ita gandar din sannan kuma muka je muka ziyarci sarakunan gargajiya da ke cikin wannan birni din kuma su ma nan muka samu muka yi taro da kungiyoyin mata kamar guda goma sha hudu ba ban haka muka dawo wannan birnin duwala inda a karon farko su kansu mutanen duwala suka ce ba a taba samun dama ta zauna tsakanin maza da mata da matasa a tattauna harkokin da suke cikin al'ummomin hausa wannan babban birni ba sai a wannan karo da allah ya kamu kuma allah ba mu fasahar gayyata su a irin wannan taron kuma suka yi alkawalin cewa za su gaba da irin wannan taro a nan ma mun samu mun zarci a gidajen rediyoyi da um, talabijin da sauransu wani babban muhimmin nasara da muka samu shine cewa mun samu eh, ko bayan tashoshin da muke mu'amala da su mun samu sababbi da suka nuna sha'awa na cewa suna so su kula yarjejeniya da gidan rediyo mura amurka musamman da sashen hausa na mura amurka na kuma kamar yadda muka a can baya mun ziyarci sarakunan hausawa da manyan 'yan kasuwanni mun kuma shiga kasuwannin kansu kuma mun ga gari kwarai eh, daga saboda haka dai baki dai zan ce um, wannan tafiya zuwa ƙasar kamar ta yi nasara kwarai da gaske. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Awal Garba da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a yankin yammacin Pacific ya faɗa a yau juma'a cewa dole ne yankin ya shirya wa sabon nau'in coronavirus na omicron saboda daga dukkan alamu yana yaduwa cikin sauri a faɗin duniya Jama'an amurka na ƙara hurawa iran wuta akan ta yi wani abu game da farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 wacce ta takaita shirin makaman nukiliyar iran ɗin suna mai cewa nan da 'yan kwanaki za su tantance ko da gaske Tehran take a kan shawarwarin da take yi da manyan kasashen duniya a Vienna ko a'a. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta fadda wata doka a yau Juma'a game da haƙoƙin mata, tana mai cewa ba za a aurar da mata ba tare da son ransa ba, ko don warware wani rikici ko wata takaddama. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon taya murna ga Alhaji sabu Usman Jamari magajin Malam Jamari da Malama Maryam Muhammad Dahiru murna ɗaurin su da za a yi gobe Asabar a babban masallacin garin Bauchi da misalin karfe biyu na rana da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma zuriya ɗaya ba. yanzu a madadin maryam dauda ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi da hashin gumen ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum